حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا ya ta tafiya har sai da ya isa wani wuri tsakanin duwatsu guda biyu sai ya samu wasu mutane a wurin waɗanda ko kusa ba sa fahimtar yaren wasu wanda ba nasu ba